a shirin na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Mm, wato kun samu bakoncin Abubakar Abdullahi. Wanda aka fi sani da. Da Abuja Jaye. To kai a mawakin nana ya kake ko hip hop ko me? A ina bangare ne na hip hop. To me ya ja hankalinka har ka fara waka? Gaskiya abin da ya ja hankali na na fara waka wato tun ina ƙarami ne ina son harkar music ne da waka saboda in naga wasu guys suna yi abun yana burge ni sosai to har na nima na ji sha'awar abun na fara to haka dai muka fara muna batun shekara nawa ok yanzu za a samu irin shekara biyu haka da farawa ko eh, biyu da rabi um, da wace aka fara eh mun fara da wata waka ne wai mun kasa wai mun kasa tatil din a rera mana mujita ok me ma nake cewa chorus din dai ana cewa wai wai mun kasa wai mun kasa wai mun kasa mun zo da sabon am eh wai mun kasa wai mun kasa wai mun kasa mun zo da sabon sau to to shine muke a kwaros ɗin to bas na nake cewa arab ah, ana mana kallon na karshe amma mun wace masu tashe kai na ga gidansu ba a taushe abincin rana sai dai fase karkata kuren ina da bause don one time ka zama musi i'm the one that killed the beat before you talk me brush your teeth don't talk to me i am it anything i say come and tell me don't start kuma wannan abin da ya sakon da yake cikinta. Eh, abin da ya samu kawo waɗannan ne to akwai wasu gasis namu da muke tare da su wato in mun yi waka mun ajiye mun rubuta to sai suke ta mana magana cewa ai ba za mu iya ba ba za mu yi waye ba mu ba mu da idea mu yara ne waye waye to shine abin da ya samu kai waka to banda wannan sai wacce ce okay to wanda dai aka fi sani na da ita gaskiya mm, kuta karawa ce mu okay ya kuta karawa ya ku takarawa ya ku takara wannan shine chorus din wakar abbas kuma nake cewa everybody nigga duka sai mu fara tare in na fara haba nigga sai su fara share ifa take makafon sai mu fara tare in mana in mana sai mu fara tare in mana haka ne sai mu fara share sai mu taka club sai mu taka tare eh, eh wannan <laughs> <laughs> eh gaskiya ne wannan sakonta ne dai kawai dai ana cikin nishadi ne da ni da aboki na mu kuma muka waka da ni da biyu soja da sonic man kawai ana cikin nishadi ne sai aka kunna kida sai aka fara freestyle halal aka fara ku takarawa ku takarawa to sai aka ji abin da zai bada ma'ana kai a aka abin da ya kamar da wasa sai ana yi ana yi to sai kuma gashi nan da aka zo aka kuma sai abin ya bada ma'ana to da ka fara waka me ka suka ce eh to gaskiya dai dole dai mu iyayen mu na Hausa da mun ka fara waka sai ka dan samu kalubale wanda za a ci kai kamata yi kaza da kaza da kaza to amma da suka gare abun dai kamar da dan alamun nasara a ciki to ba yadda suka iya ko yi sun rabu da musunci, sun to shikenan mu ci gaba Allah ya wada sa'a ya al'umma suka kalle ka eh to gaskiya lokacin da muka fara ba ma yadda ba a kalle mu ba wasu su ce mana mabukata wasu su zage mu wasu waye waye wasu waye to sai gashi yanzu kuma abun Allah ya taimaka dai ba dai kamar da ba an gama karatu ne? eh to dai ban gama ba gaskiya to ana da niyyar goma karatu? eh gaskiya ana da niyyar sai makwa iya secondary ka saya mm secondary din ma ina history ne o oh, baka gama secondary eh ban gama secondary ya kake hada waka da kuma karatu eh to ai ai wa wani abu bane sai ya waka ai sai time ne sai kana da shi ne ba ko da yaushe ake yi bane an samu a baya daukin hankali gaskiya to me babban burin ka a harka ta waka eh, to babban buri na gaskiya bai wuce na samu abin da nake so wato a samu suna a popular a yi dai to dai a wanda ya wani bita ga gaskiya a waƙoƙin kawai wani irin saƙonni kake isarwa eh to gaskiya dai ba ma irin wanda ba na isarwa wanne ka fi isa irin wanne ne wani. eh to sakon da na fi isarwa dai na fi isarwa dai sako akan yawancin mutanen da zaka ji akwai mutanen da suna waka to amma ba su san me waka ba su je su yi ta zagi da dai abun dai da bai kamata ba bai ci da waye da waye da waye to amma dai gaskiya yawanci wakoki na na fi akan mutanen da suke irin wannan su dina ba kyau bane kala da karatun da ba su ne suke sa mutum ya zama wani abu ba ko dai waye waye wasu kuma sun an musa wani abun ma sai su dinga dauka da zafi kuma su dinga bin mutane suna zagin su waye waye waye to gaskiya na fi akan irin wannan kawai su dinga bari komai daga ubangiji dan Allah ya tsara zaka samu abu to ba wanda zai yi sai hana ka to shi al'adan shirin da muka yi wa waƙi ta tsiye mu ce mana baiti mm. ko ya mana amshi idan muka ta tsiye ka muka ce kai mana baiti ko eh. amshi zaka yi ko ko zaka sha kayi <laughs> a ba mu dala ai za mu dan dala freestyle okay to a rera mana ok yanzu na kan iya cewa hmm, jajaye ni a gari that's why they call me fari if you need a gara kari If you need agar agaragari, uh, get my number, you can call. Look my body and my soul. I don't know money, turn my soul. Na ci award yanzu ni ne na daya dan haka gani nan abin hanya mu muke hip hop babu ritaya. Mm, kai babu ritaya. Yace kamar haka ai zai go. Yanzu ne za ka je kiro ta. Eh mana to dai ai abin da dole sai ana dan hada da. Biyan na dan to zikin. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.